wato kasar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yanzu nan dan uwa alhaji kamil daga duwala wato kasar kamaru yake sanadani ta waya cewa akwai fira da aka yi da ni a wani gidan talabijin inda nake bayyana irin nasarorin da dawa ta hadu suna ta samu a kasashen afirka inda ciki nake bayyana wata mummuna al'ada da da ake a kasar kamaru inda idan aka haifi jariri ake tarbar ta hanyar diga masa giya a baki da niyyar ya samu rayuwa mai albarka kasancewar wannan ɗabi'a ba musulmi ne suke ta ba a kasar kamaru ɗabi'a ce a kasar kamaru a dadin ma arna ne suke ba musulmi suke ba kuskure ne wato ba da wannan misali a lokacin da ake maganar nasara da da'awa ta ahlus sunna ta samu a cikin kasashe babu shakka wannan gyara yana da matukar muhimmanci kuma ahlus sunna ka'ida shi gare mu lokacin da aka fahimci kuskure to gyara wannan kuskure wajibi ne da bisa wannan dalilin ne sa muke janye wannan magana daga cikin wayar da misali da muka bayar al'umma musulmai na kamar ko a can din dama ba sa da irin wani al'ada al'ada ce ta kafirai ba al'ada ce ta musulmai ba duk da cewa a cikin firar tawo ban danganta wannan al'ada ga wani bangare na musulmai ba amma duk da haka tun da ana magana nasarar da dawa ta ahlus suna ta samu ne a kasashen afirka mu shakka wannan misalin bai dace a sanya shi a ciki ba ko kuma ahlus suna muna da ka'ida shi ne duk lokacin da aka samu kuskure to gyara kuskure wajibi ne ahlus suna ba za mu yadda mu taba tafiya kan kuskure bayan mun gane cewa kuskure ba ne assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu yan uwa musulmi barkamu da wannan lokaci wato kwanakin baya akwai wani interview da kai da kabiru da aka yi interview da shi a gidan wani ko talabijin ne ko gidan rediyo ne sai ke faɗan cewa wai nasarar da su suka samu a ƙasashen afirka sun mamaye ko'ina to da ke magana ce wace dama ba gaskiya ba ce magana da ya faɗa ba gaskiya ba ne to da Allah sai gida ma sai tashi sai kama shi sai ce yanzu ka duba kamar yadda ake a ƙasan kamaru idan aka haifi jariri sai Allah ka giya an sa mishi don ya samu albarka ya tashi cikin ah, ɗabi'a mai kyau sai mutanen kamaru suka fara yi mishi Allah ya isa ba za su yafe mishi ba da sauransu magana sai daga mutanen kamaru hankali na farko abinda sana ce maganan ba gaskiya ba a fuska biyu a fuska ta farko ƙasan kamaru har gobe yana hannun sufaye ne har gobe ƙasan kamaru tana hannun sufaye ne sufaye su suke ruling su suke tafi da al'amura su suka fi yawa su ne majority a cikin kamar sufaye to a cikin maganarsa sai ke nuna cewa kamar yanzu sun dakushe maganar sufaye sun a izalinsu ta mamaye wajen wanda wannan magana haƙiƙa ba gaskiya ba ne wannan magana ba gaskiya ba ne sannan maganar giya da ya ce a lokacin bai specifying cewa musulmai suke ko arna ba kawai dai ya faɗa amma ce wannan duka umu a cikin duka da'awansu ne jawo wannan amma yanzu kaga ya dawo baya ya ce eh ko a daɗin ma arna ne suke to da'awan ina ruwan da'awan ahlus sunna ina ruwan abin da shafi izala da abin da shafi kiristanci kaga babu ba abin da shafi da'awa ta izala da kiristanci saboda su ba mutane bane da suke kira mutane zuwa ga musulunci In inda ce wannan abin da ya faɗa gaskiya ne da cewa zai yi yau gashi wannan ɗabi'a da da kiristan suke yi yau gashi alhamdulillah musulunci ya shiga ba izala ba musulunci ya shiga wannan wajen ba wai maganin izala ba to amma da ke magana ce wacce <laughs> an faɗa ne kawai wanda an faɗa ne kawai wanda maganan hakika ba haka take ba to amma mutum yana daman ya sa kyamara ya faɗi abin da ya ga dama ko a gaban masoyinsa ko ya faɗi abin da yake ra'ayi wanda alhamdulillah duk kasashen sufaye duk kasashen afirka duk kasashen musamman afirka ta yamma ba wata ƙasa za ce yau ga izala ita ce take da majority a wannan duk kasashen afirka duk kasashen afirka ba ƙasan da za a ce wai yau izala ce take da majority a wajen musamman afirka ta yamma kai afirka ta ko ina ma inda akwai musulunci misali ka ɗauki kamar ita karan kanta najeriya izala ta fi mutanen najeriya yawa izala ta fi mutanen da suke karanta ɗari in su ba yawa ko ka je ghana ko ka shiga niger ko ka shiga wasu ƙasashe kamar misali kamar cameroon ɗin da yake magana bare kuma ka shiga irin ƙasashen larabawa abin da shafi kasashen larabawa su Moroko, su waye waye da sauransu kuma alhamdulillah kamar yadda za ku fahimci a wannan magana da muke yi yadda za ku gane cewa alhamdulillah sun sufaye su ne allah ya ba su wannan su ne allah ya ba su majority su ne majority a kasashen afirka alhamdulillah yanzu gashi a senegal zakiru mai rike calbi dan la'ila zakiru shine ya zama shugaban kasa wanda da a wanda suke fada inda gaske ne cewa sun mamaye ko ina to su kafa gwamnati magani mana a kowace ƙasa su kafa gwamnati magani. to kaga wannan maganan ba haka bane wannan maganan dama ya faɗe ta ne kawai dan ra'ayinsa to yanzu da ji ma kun gare kanshi ya zo ya ce an janye wannan magana kamar yadda yanzu yan wasu ƙasashen yan ƙasan kamar suka mishi Allah ya isa cewa ba za su yafe mishi ba kuma suka nuna cewa wannan ƙasan har gobe su faye ne suke kanta saboda haka yanzu ba zan samu ku abinda da yan ƙasan suka fara fara barkuci Wai cikin hanyoyin taya jariri murna a ƙasar Kamaru shi ne a lakuta masa giya a baki. Wallahi wallahi ba za mu yafe maka Kabiru Gombe ba, ƙarya kake Kabiru Gombe, ƙarya kake yi. Suna ta mamaye ko ina yanzu ba ina suna bar ba. Kamaru inda da idan an haifi jariri cikin hanyoyin taya jariri murna shi a ku giya a sanya masa a baki shi ne a masa fatan alheri ya rayuwa mai kyau yau kamar ahalin suna suna can sun cika ta alhamdulillah ita izala a Najeriya take da yawa a Najeriya ne take da yawa saboda anan ne aka yi cikinta aka haife ta anan ne iyayenta suke yadda izala take da yawa a Najeriya ba ta da yawa a sauran ƙasashe batun wani a ce wai da'awansu ya kai wannan guraren wallahi ƙarya ne billahi azim ƙarya ne ƙarya ne to da irin wannan ne je su hudda baka ya ce wasu a kamaru wasu a kamaru ya musu ƙarya ya ce wai gashi an zo an in aka fi jari sai ta zuma alaka ta giya wanda a lokacin fada kawai yayi yanzu ne da ya ji matsa sai ce eh ko a dadin ma kafirai ne suke yin wannan me yasa da bai faɗi wannan ba sai yanzu me yasa da bai faɗa ba saboda wai yana so nuna wa duniya cewa kina so nuna wa duniya cewa ita izala wato abin da su izala ba su gane ba ku ringa neman ladan aikinku a wajen Allah ku rinka neman ladan aikin ku a wajen Allah ba a wajen mutane ba mutane ba abin da za su iya muku ku neman yanzu misali yanzu misali yana faɗa ne wato don ya burge mutane amma magana kwata kwata ba ka take ba saboda ka Allah ya mana tsari da wannan kungiya ta gasan gemu kungiya ta gasan aiki Allah ya mana tsari da su wannan magana da ya faɗa kamar har gobe su baye ne state state da suke kamaru ko kuma rijin da suke cikin kamaru don mun san su alhamdulillah muna da mutane da yawa wanda hatta maulamu shi da Usman Bauchi yana da zawiya a Kamarun wanda hatta maulamu shi da Usman Bauchi ya tura ɗansa Alai Shehu ina nufin Sheikh Ibrahim dan maulamu mu Sheikh Ibrahim dan maulamu mu shaidar Usman Bauchi ya je ya musuluntar da mutane dubbunai a rana ɗaya a cikin Kamarun din to saboda haka alhamdulillah har gobe sufaye ne a Afirka nan sufaye ne ko mun gode wa Allah mun gode wa Allah saboda haka wannan magana da ya faɗa dama ba haka bane ko bai warware ba za mu zo mu warware to bare ma kuma gashi da bakin shi ya zo ya warware to saboda haka Allah ba mu da Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a mai magana Ibrahim Sinana wanda kuka sani wanzo dai na yi magana na ji wasu sun fito wasu 'yan ƙanana sa marasa kunya suna ta surutai to in ba ku yi wasa ba allura za ta toro garma tunda da duk a gaban mu aka yi amma yanzu wannan bidiyon da zan yi zan yi ne zan dan ba da takaitacce abin da na sani akan Adam A Zango shi kuma wannan bidiyon na biyu daga baya zan yi shi na akan cewa lalala bai taimaka min ba tabbas zan yi wannan magana shi ma zan yi shi na biyu amma wannan na A Zango ne zan dan ba da labarin abin da na sani akan A Zango lokacin da yaron nan yake Kano Adamu a lokacin ana kiransa usha yana kiɗa yana ɗan samun dan abin da zai samu a lokacin jalabin bai fashe ba suna deport hotoro ba shi da amini ba shi da abokin da ya fi adam yan adam mai gaskiya duk duniya ta sani tare suke yawo in sun ci tare suke komai ma tare suke yi da ƙuruciyar tare suka yi mun san wannan dan ni ina zuwa walawai to da ya yi wata waka bahaushiya wata ake cewa lelewa daga nan aka zo aka same shi wakan nan lokacin hizba kano tana zafi zafi aka zo aka kama edango eh aka je aka kai shi gidan maza to a wannan lokacin adamu bayan ya gama cin gabza ya fito sai jalabinsa ya fashi da 'yan kuɗin da ya haɗa da 'yan gidajen gala da ya je ya sami 'yan miliyoyinsa sai komo kaduna ya bude white house family sannan su wa'annan makarraban nasa na nan Kano wa'annan jama'ar tasa suka bi shi eh, suka bi shi sorry adam adam adam yan adam ya jawo su suka tafi har Kaduna suna harka arziki a lokacin wallahi yaron nan ko me ya taba kuɗi ne kai ko ƙarya kai da shi kuɗi ne a lokacin garin ringa amfani da sunan iya zango sunan mana jikin nasa ɗaya wasu daga cikinsu suka ringa amfani da iya zango suna kiran wannan a ba su kuɗi wannan a ba su kai a gabana na rantse da Allah a Abuja akwai wata wata yarinya da muka haɗu da ita ina zaune ta inda kwai zai fashi wani ya kira ta naga ta zumbur na ce ai adamu ne na ce wani adamu ta ce eh zango sai na ce mata to samu ji sai na je na magana baby wallahi tallahi yau ba kanta ne yasa baki ji ba sai ta ce turo da akawun ɗinka ya na ce haɗa na da shi da ta haɗa da shi na ce akto ɗan aljanna domin duk duniya ne kaɗai nake kiransa da wannan sunan na ce akto ɗan aljanna so uku ina faɗa bai bani amsar wannan maganar da na gaya ba da na ce akto ɗan aljanna na ji shuru, domin inda adam iya zango ne ce mun zai dole sunan fim ɗin da muka yi da shi kenan dole sai na ji bai faɗa ba kawai ne zagi sai na ce ƙarya kake kaiwa iya zango ba ne yana jin haka kawai sai kashe waya ne wa yarinyar famfo na ce to kun ji irin abin da yake to iri irin wannan an yi ya dubu wanda suka ringa cin abinci da sunan iya zango kuma billahi lazi la ilaha illa babu ƙarya babu kafara lokacin da duk wanda ya rabu da Izango a talaka yake Izango shine yake mu wannan fim in yi wannan fim ya tattara kuɗin gaba ɗaya ce kai ma ga naka jarin a lokacin duk wasu 'yan kasuwa na kaduna da na kano suna bayan Izango. in ka zo wajen sayan da ka san gidan mai haka za ka dinga ganin motocin 'yan kasuwa producers da 'yan kasuwa kowa yana kamun fim a lokacin an yi fina-finai e zango yaransa dukkansu ɗaya bayan ɗaya ba wanda bai fi kai wallahi na je karan bana ba zan manta ba ya tura a ɗauko mai kuɗi har ba zan manta da wannan abin ba kusan wajen miliyan ɗaya ne ko miliyan biyu wallahi wanda ya tura ya dawo yana kunci yana kuka Adamu ya tambaya me wai wai wai an sace kuɗin ya je ya sha ko fitsari ne aka sace kuɗin billahi lazi in kaga fuskar yaron nan Adamu in kaga alamar da sai mu da muke takaicin damuwar abin ya za a ce an sace miliyan biyu a gaban mota Adamu ya ce da Allah a bar wannan magana duk san alo wannan lokacin ya sake aiken wannan wanda ya ce an dauke ya ce je dauko kuɗin ya sake ba shi cike je dauko miliyan biyu amma mu haka tahi kaga har abin har yanzu yana raina saboda ni na san ban yadda ba kai idan na ce zan ringa baku labarukan abubuwan da suka faru da Adamu iya zango wallahi idan bai fito yayi wannan surutun ba zuciyarsa sai ta fashe saboda magana ta gaskiya lokacin da suke tare da Adamu wallahi kuda ma bai sai taba Adamu ba wallahi su su Adamu kuma daga A to Z dukkan su ba wanda Adamu yake boye sirrin sirrin Adamu kai bari in takaice muku muku ta mahaukaci ina ji wanka da kashi ne kawai Adamu baya yi a gaban su sai saduwa da sa amma duk wani abu da ka sani na wata rayuwa tare suke yi su jama'ar Adamu kai daga ƙarshe na daina ganin Adam eh Adam a wajen shi da ya kawo su sai ya ci benci shi ma iya an kore su su suka ci gaba da kula da Adamu masu karɓar kuɗin fim masu karɓar waye-waye mai karɓar kuɗin fim ɗin adamu ko kuma mai ba da lokaci na rana na adamu idan producers suka zo sai ya haɗa producers wajen nawa yana magana wanda ya fi bashi kuɗi shi zai fi bashi ranar da yake so su ma suke cin abinci a wannan lokacin kuma wallahi dan nan duk bukunta bai ba tabbas a wannan lokacin akwai kuruciya wajen adamu tabbas kuma wallahi lokacin da na zo karan bana na ga yadda abin yake mubi ni na taba gaya Adamu na ce wannan harkar gaskiya da sauranka saboda yadda ta yi yawa saboda harka irin harka irin tamu wacce babu Allah a zuciyar mutane akwai kuskure na yi wannan maganganun to da yake kasan ni ba a ciki nake ba na dan je wanda aka dan bani na tafi kuma wallahi billahi allazi la ilaha hu akwai lokacin da muka gama wani aiki daga Kaduna Adamu ya dauko ne ya aje ni a tafa muka dinga daga horo ne yake tuka motar sai Adamu zango sai ni zan shiga gaban zan shiga bayan mota Adamu ya ce a'a sai dai ni shiga gaba saboda ni sa ne kuma ni ina duba halaccin da yayi min farkon fim ɗina wannan wannan fim da nayi akwai shi a ciki sannan wakar cikin fim ɗin Adamu ne yayi wanda muka juya wazmi ta shagi shi da biliyu suka yi waƙar to kuma da da kake cewa ka yi wa mutane kyauta wanda wannan na ce to ai you made a mistake saboda duk wanda ka ba alheri duk wanda ka yi alheri da motocin nan mutane ne wanda ba za su faɗi kyautar da kai musu ba domin suna ganin cewa in suka faɗa sun faɗo irin irin mu ne in ka ba mu goma ashirin dole mu fito mu cewa ne yayi mana saboda mu tun fil azal ba mu ɗora ba mu ɗora zuciyar mu akan ƙarya ba ita gaskiya in ta zo a yi ta kuma wallahi billahi lazi la ilaha illa huwa idan adamu a cikin irin irin mutanen nan idan adamu ɗauko takobi yana bin ku yana sarar ku bai kamata ku ce komai wallahi domin duk wanda ake kilimin ya zama wani abu yau adamu ne sala in karya nake kowa ya sani ni ibrahim sina na ba wanda bai sani a cikinsu ba duk wanda ya zama wani abu yau wanda ake cewa sun zama wani abu billahi allazi la ilaha illa huwa iya zango ne sala na rantse da Allah lokacin da iya zango yake tashi wallahi sujjada ce kawai ba sa masu kuma dole shi ba kaman mu ba frustration dole ya dame saboda zai ga a lokacin irin mutanen da ya bautawa za a zo a ci mutuncinsa amma ba wanda zai ce to sai ya kasance a wannan season din a wannan yanayin a wannan yanayin Adamu yana da tsari in ya ce fim kaza za ka bashi kaza za ka ba in ya ce kyauta zai kyauta zai yi idan ya ce kaza za ka bashi producer mu kasan mu producer wuri akwai munafunci in suka zagaye a cikin irin irin mutanen su su suke downgrading dan Adamu suke da casting su suka ce ka ce kaji da Allah da Allah rabu da shi da kowa ne kuma sai abin ya ringa dawowa kunnansa sa in ana zagin adamu su iri irin mutanen su su suke zagin sai a sai kuma labarin ya dawo kunnansa kai abu dai ba daɗi adamu yana jin irin wannan abubuwan ya ga duk wanda suke zagin sai ya dinga ganin mutanensa ne wanda ya taimaka wa tale-tale wanda suke sa mai safa su sa mai takalmi su goge mai gumi in ya je wasa su mai rumfa in yana jin zafi wanka su kai wallahi ba abin da kai wallahi da abin da na faɗa ba ƙarya bane na zai da Allah ka shi ne da fitsari da wanka Adamu baya yi da ba a yi masu. tu mun san komai kuma bai kamata a ce dan Adamu ya fito ya wasu yi wasu maganganu har a samu wanda za a su mai retaliating su ba shi ansa kamata ya sarara shi shi zan fito a fatutu zan ci gaba da labarin iya zango